samu dabino a samu mutumin kirki bawan Allah da ake masa kyakkyawan zaton alaka mai kyau da ubangiji ya tattauna dabino wannan yawun bakin nasa da ke da zaƙin dabino sai a ɗan tsartawa yaron a bakinsa ya haɗe ya zama wannan dabino ya shiga cikin cikinsa wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ɗauko yaro a kawo shi abu musa ya ce an haifa mun jariri na ɗauko shi na kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi wa yaron addu'a sannan ya tattauna dabino ya tsirta wa yaron a cikin bakinsa sannan ya sa wa yaron suna ibrahim kenan wannan ya nuna abu ne da ake bukata a yi wa jariri wani zai ce saboda menene aka ce dabino itaciyar dabino tana da albarka mai yawa a cikinta kai ka karanta mujallatul umma bugunta na hamsin akwai wani babban likitan musulunci da ake cewa faruk musahid ya rubuta wani atikin cewa abubuwa guda biyu suna iya jawo mutuwar jariri bayan an haife shi wasu abubuwa ne guda biyu abu na farko samun karancin sukari a cikin jininsa yana daga abin da zai iya kashe shi instantly abu na biyu samun sanyi yadda temperature nasa zai zama below normal wannan ma yana iya kawo ajalin jariri kenan wannan ya nuna dabino da za a tattauna a tsirta masa an ƙara yawan sukari da zai kasance a cikin jinin yaron a wannan lokaci it is proof medically likitoci na duniya sun tabbatar da wannan sannan itaciya ce mai albarka itaciya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin 'ya'yanta itaciya ce da aka ambata ta Qur'ani mai girma itaciya ce wacce Allah ma ya kamanta ta da kalmar shahada alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها نعم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كيدا كتعالى رمى بما جاليرين داك تيا ترتا متبا ما يجيغو ما إن كان دهالي idan ta haihu samo mudu ne na dabino ka kawo mata ta rinka hadawa tare da shi kar ka hada mata kunun kanwa mai zafi yaji mai zafi wuta mai zafi ruwan zafi hayaki mai zafi saboda tsabar mugunta bayan ka kawo mata farfesu hada mata da mudu biyu na dabino ta rinka dankowa tana tattaunawa zai kara wa mai jego karfi ta dire ta baje ta girgije ta jajije wani zai ce na baro ta da fadi ina na samu wannan ana raba qur'ani mai girma wa huzi ilayki bi jiz'in nakala ilayki bi jiz'in nakala tasaqat alayki rutaban janiya ya suka fado bana فكلي واشربي واشربي وقضي عينا فإما ترينا ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما سبوت حكا فلنكلم اليوم ان التكبير كي وانا ميجي wata mai jego mai daraja wata muhimmiyar mai jego high class mai jego mai Allah ya ce a kawo mata agajin gaugawa bishi kuduttunan dabino ne Allah ya ce kama ki girgiza mai jego tana girgizawa sai kawai ga dabino yana ƙara girma kamin ai haka ya zama bishiya kamin ai haka ya zama danye kamin ai haka yayi ganye kamin ai haka yayi fure kamin ai haka yayi yaya kamin ai haka yayan sun nuna nuna nuna yaya suka zubo a gaban a wannan lokaci Allah ya ce mata fakuli washrabi wa qarri aina bi dabino ki ci mai jego Allahu akbar ga ruwa na sha mai jego mai jego tana cin dabino tana shan ruwa sai ta ji wani sabon karfi kamin a haka ta sunkuci jaririnta ta ɗauko shi mai jego ce daga bayan gari ta ci dabino tana takawa da karfi one step after another fa bihi kawo mata atamin kai ku saurara ku ji haƙi na hudu da jariri yake da shi idan aka haifo shi shine sa wa jaririn suna a wajen suna kuma ana so a sa masa suna mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum in kiyama ta tsaya kowa da sunan shi za a kira shi da sunan baban shi annabi ce ku kyautata sunayen idan an haifi yaro samu sunan mutumin kirki ka sa masa suna da musulunci ya karba kada a rinka sa sunaye irin na jahiliya kawai ka shiga qur'ani baka san ma'anar aya ba kawai alarama yayi wakafi wakafin ya maka dadi kawai ka sa wa suna akwai wani rama da ya ja aya to akwai wani jahiliya kusa da wurin yana tsaye wa shajaratul mar'unatu a baka jawayar ba وشجرة شجرة الملعونة في القرآن أنا ك... أنا وشجرة الملعونة في القرآن أنا لما يوقف يا شو وقف يا مسدادي da ya yi ya sai ya sa mata mal'unatu tsinanniya sai ya ce tsinanniya sai ta ce na'am akwai wanda ya ji aya an ce wa sariku wa sarikatu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله كاي da yaji wa sariqo sariqatu da ya haifi ya sai ya sa mata sariqatu me ya sariqatu farauniya shi yasa zaka ta jin suna iri iri ka ji bara'atu ya tawaye ka ji lantana jumla gairu mufida wai lantana kai duk irin wayannan sunayen ku koma gida ku canza su kusa suna mai kyau an taba kawo mana wata yarinya a makaranta a markas a gombe muka ce ya sunan ki ta ce jahash sai muka ji sunan ya mana daɗi sai muka ce kai mu binciko ne-ne ma'anan jahash sai muka samu dictionary manyan manyan na larabci sai muka fara bincike sai muka samu ma'anan jahash ko san ma'anan jahash yar jaka wacce ta fara girma ba ta gama zama cikakkar jaka akwai wanda ya taɓa zuwa samun shan su mai tala ya haifi yaro shan tala ya ce ya suna yaron ya ce abdul uzamatu ya ce abdul uzamatu ya ce kasa san ma'ana abdul uzamatu mutum ya ce a ya ce irin ɗirka kan matan nan ya zama bawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja sunayen mutane da yawa sai na Umar radiyallahu anhu wani mutum ya taba zuwa wajensa sai ya kalle shi ya ce masa kai ya sunanka ya ce garwashin wuta garwashin wuta ya ce eh, ya ce to baban kafa ya ce bakin wuta ya ta daga wani gari kake ya ce gobara ya ce gobara ya ce ya ce a gobarar a ta ina ya ce tsakiyar wuta sai na umar ya ce wace ya ce laza ai kurani ya ce kalla inna ha ya laza take ya larama to wai shi wai a ina ya ce laza sai na amur ya ce maza ka tafi gida iyalanka sun kama da wuta Allah ka gafarta mana sawa yaro suna mai kyau yanzu ka je ka ji sunan 'ya'yan turawa idan yana da kare sai ya sa wa ɗansa sunan karen yana son karen kowace shagantaka za ka ji akwai suna a ciki matashi ko musulmi sai kaga ya sa wa kansa sunan wannan arnar wai shi ya gama wayewa ne sai ka ji wa musulmi wa ana ce masa wai ronaldo ko musulmi wai ronaldinho ko ka ji musulmi wai sai ya ce sunan shi kanu ko musulmi wai sunansa abokaci ba shi kishin bolle babban bala'in da ya shafi kasashen duniya kenan wallahi a cikin garin Bakka mun shiga wani shago za mu sai kaya akwai wasu yara ƙanana guda uku sai da yake tambaya na min en? na ce masa min nigeria ya ce an ta nigeria na ce masa na ya ce hal tarifu a mokaci wai na san a mokaci to ba dan bol ba ne ƙwarani ya karanta don me ce bai ce tarifu ala rama anas ba na ce na ɗaya eh, ita mai da tarifu kanu sun bi ni tafiya mai nisa suna billah billah ya ah idza raja'ta ila najeriya kulli li amokaci wa kanu innal hasan sai dai yace wa ibrahim dai yace wa abdullah bali gona ilahi a tahiyya al-mubarak to da wannan sunan za a kira ka ranar tashin alkiyama hakkin da jariri yake da shi a musulunci na biyar shine yanka masa ragon suna idan bakwai yayi in namiji ne a yanka mata raguna guda biyu idan mace ce a yanka guda ɗaya wannan ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙi da jariri yake da shi haƙƙi na shida shine ana buƙatar a aski gashin kansa me yasa za a aski gashin kansa bincike na likitoci ya tabbatar da cewa jariri idan aka aske masa gashin kansa iska za ta samu daman shiga wato ta kofofin gashinsa wannan zai tambaki jaririn ta hanyoyi guda uku zai kara wa jaririn karfin ido zai ƙara wa jaririn ƙarfin ji zai ƙara wa jaririn wato ainihin karfin ƙwaƙwalwa a sanadiyar wannan aski da aka masa <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da mu bayan an yi askin gashin da aka aske ma a auna shi da azurfa a yi sadaka wa talakawa da kuɗi yaron ana so tun yana daga zuwan shi duniya gashin kansa ma sai da ya jawo jama'a sadaka idan ya girma ya zai zama yadda zai zama kenan ba zai zama ɗan kankamo ba ruwan shi da taimakon addini ba wajen aski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hana ƙazau. menene ake cewa kazau shine gashin kan a aske gaba a bar baya ko a aske baya a bar gaba ko a aske gefe da gefe a bar tsakiya ko a aske tsakiya a bar wani gefe ko a masa tukkuwa tukkuwa domin gashin kan an zalunce shi an aske wani wuri ba aske wani wuri ba ba yi wa kan adalci ba alama ce ta yaron in ya girma shi ma ya gagara zama adali a cikin musulmai bayan wannan haƙƙi na bakwai da jariri yake da shi shi yi wa jaririn kaciya kaciya da ake wa jariri haƙƙi ne na jariri shi ya yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko babban mutum ne ya musulunta idan bai da kaciya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka umurce shi da kaciya an samu wani ya musulunta babba ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa alqi anka sharal kufri waqtatin ka aske wannan gashin kan naka na kafurci sannan ka je ka yi kaciya ka zama musulmi salum alum 100% kenan idan ko ya girma ba a masa ba ma ana da bukatan a masa kenan lokacin da yake jariri wato haƙƙi ne kenan ya zo da shi a duniya wanda ake bukatan a bashi shi malamai suka ce wayannan haƙoƙi guda bakwai su ne ake ce hukukun shari'a sai haƙoƙi guda goma sha biyar wayanda ake ce hukukun amma wanda duk inda yaro karami yake a musulunci wayan na haƙoƙi musulunci ya ce lalle a saba masa su menene haƙƙinsa na farko shine zaba masa uwa ta gari ɗan da za ka haifa tun kamin kai aure yake da haƙƙi a kanka shine ka auro uwa ta gari wacce za ta ainihin amfani rayuwarsa wacce za ta tarbiyyance shi mu yanzu an watsar da wannan sunna idan kuka tashi aure ba ruwanku da mata ta kwarai ku dai kyan matar ne kawai ya dame ku wai yana neman ta zuwa fati yana neman ta hawa jirgin sama yana neman kalar gari ka samu matashi idan ya tashi zai yi aure sai ya kirga maka kwaliti sama da guda goma amma babu musulunci a ciki ya ce ni in zan auri yarinya ai ta zama ba doguwa ba ba gajera ba ba katuwa ba ba siririya ba farasal kal ko wankan tarwada ko wankan karfasa ko wankan kwado murya ta kaman goge idan ta kaman ta sha koken mai kira kwalbar koka kola ta dan dire ta dan baje sai wasu sifofi yake kirka shi kuma idan ka kalle shi inna lillahi wa inna sai ka samu wani dan dukununu ne na za a daura masa igiya kunkumi a tashe da shi a watan azumi Allah kare san nawa za ta tara kai da ma baki ka auro baka dole ku haifi baki kirin ba mata uwa ta gani. magabata in za su yi aure zaɓo mata ake zaɓe na gaskiya uba in zai aure da yasa sai ya zaɓa mata miji ka karanta wani littafi da ake cewa al'aimatul arba sabit ibn qais yana tafiya a cikin garin wato ainihin basra ya biyo ta kusa da yana tafiya kan hanya sai ya tsinci abu na ƙasa ya dauki apple ya fara sha ya sha rabi sai ya duba sai ga shi a gefen nasa wani katon lambu ne lambu an kewaye shi da danga amma reshen reshen bishiyar apple din bishiyar tana cikin lambu ya tsallako kan hanya daga nan ne apple din ya fado kasa ya dauka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau kuma ga haramta ta shiga bakina me tsintuwa sai ya fara zagaye gonar sai da ya gano kofar da ake shiga gonar sai ya ga wani mutum yana aiki a ciki sai ya shiga yana shiga sai ya samu mutumin bayan sun gaisa ya ce ya kai bawan Allah na tsinci aful a waje har na ci rabi saura rabi sai na gane daga gonar nan ya fito ga rabin ka na dawo maka da shi ina roƙonka dan Allah rabin da na riga na ci ya shiga ciki na ka yafe mu sai mutumin ya kalle shi ya ce to gaskiya gonar nan ba tawo bace ni ma aiki nake aiki ta waye ya ce mai gonar ba garin nan yake ba wani gari ke sai ya faɗa masa gari me nisan garin daga nan zuwa can ya ce tafiya ce ta kwana ɗaya da yini sai ka yi awa ashirin da hudu kana tafiya kamin ka je gari sai ce kai da haramta zauna a ciki na ƙara in tafi gari sai kama hanya da kafa sai da ya kwana ya tafiya yayin yana tafiya kamin ya isa gari yana isa ya yi ta tambaya har aka nuna masa gidan mutumin ya yi sallama mutumin ya fito bayan sun gaisa yace bako me ke tafe da kai yace kai ne kake da gona a gari kaza yace eh yace na tsinci abul a cikin gonar na sha rabi sai na gane abul din na gonar ne na ga wani a cikin na tambaye shi yace ba gonar sa bace taka ce shi yasa na zo yanzu ga rabin abul ɗinka na zo maka da kayan ka yana rike da shi a hannu har ya fara yaushe wanda na ci ke roƙo ka yace mun shine abin da ya kawo ni wannan gari mutumin ya kalle shi yace gaskiya ba zan yafe maka ba ya ce ba za ka yafe min ba ya ce kwarai in kana so in yafe maka akwai sharaɗi ya ce me sharaɗin ya ce Allah ya taimake ni ina da wata ya ta zame mun alaƙa kai na rasa mai aurenta ya ce saboda me ya ce makauniya ce bayan makauniya ce kurma ce bayan kurma ce sannan gurguwa ce akan kujera take ba ta iya tashi tsaye idan ka amince za ka aure to sai in yafe maka in baka amince ba a haɗu a lahira mutumin ya yi shiru ya ce ba za ka yafe mun sai na aure wannan ya ce wallahi ba zan yafe maka ba sai ka aure ta sai ya rufe idon sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabatuhum musibatu qalu mai gona ta kai dakata idan ba kai saurin hukunci ba na gaji da zama zan yi gaba an mu haɗu a lahira a ƙara shari'ar ta ya fashe da kuka ya sake rike shi yace ka yafe mun yace sai in ka da sharadi kai ya ga da ya tafi lahira ya ci rabin abul a cikinsa kare a auri wannan matar ya fi masa sun kai ka ci haram ran monday ka ci haram tuesday ka ci haram wednesday ka ci haram thursday friday da haram kai sadaki da haram ka bada toshi da haram ka auro matar motar ɗauko amarya da haram aka siya man da kuɗin haram garan da aka kwanta da amarya haram a ranar haram ta ce kai ma haram ka ce kuka yi jima'i a gadon haram kuka haifo yaro dan ba zai zama iblis ba yace ka amince yace yace to kar ka fasa zuwa daura aure yanzu aka daura aure mutumin ya zauna yayi tagumi yace to ga dakin amarya ka tamma ka je ka tare mutumin ya zo sabi ibnu kaisa ya zo kofar dakin ya bude baki zai sallama yace at sai tuna ashe kurma ce sai dakata to yi mata sallama za a yi ta ansa ya sallama ko kada ya sallama to in ya san sallama wa zai ansa sai ya tuno manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai mutum sallama kace assalamu alaikum za a baka lada nawa goma assalamu alaikum wa rahmatullah za a baka nawa ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a baka lada nawa Ya ce to bari na mata sallama annabi ya ce in ka ci sallaman kana da lada talatin sannan in ba a amsa maka ba mala'iku za su ansa ya ce to bari in cike lada talatin ko mala'iku su ansa ga amarya zaune ta tana kallon baya baya ganin fuskarta sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ku san me ya faru fajahu sautun ka sautil bulbuli wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu sai ya ji wata irin murya wato kamar irin kanari da yake kuka a gona din nan wata murya mai zaki mai tas mai ɗanɗano ka san muryar mace tana da bambanci da muryar namiji namijin kamar sallama wani lokaci wajen ansawa sai ya razana ka amma mace idan ta ansawa sai ka ji hadda wani tajawidi tajawidi haka a cikin sallama kawai sai ya ji an ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ya ta bai ga wata mata ba ya wawa ta hagu bai gani ba yace wa hal tujibul malaikatu bi sautin masamu ashe dai annabi yace malaiku zai su ansa malaiku za su faɗa dai har ka ji yau ya ji muryar malaika yana tunanin ya ji muryar malaika sai ga amarya ta miƙe tsaye sai ga amarya ta yi about time sai ta fara ba da step one after another ta nufo inda da ya kalli fuskar amarya sai ya ga tun da ya zo duniya bai taba ganin yarinya garariya garau ziya san kowa wakin wanda ya saka mauna ne yana ganin wannan sai rufe fuska ya ce subhanallahi al-khaliqul azim amarya ta ce mai gida yaya ta ce mai gidan wa ta ce mai gida na mana ce ani ah, ba ki bare ta ce saboda me ya ce matar da aka aura mu babanta ya ce mun makauniya ce ba ta gani ta ce na sadaka hadi ba na gaskiya ya faɗa abin da yake nufi da ni makauniya ce fa a gudu basari anil maharib ina rufe ido na ni makauniya ce bana na ganin haram ban ma taba ganin wani namiji ba a ajanabi ba sai yanzu kai da ka zama mijina balle ta je till down mijin ya babanki ya ce mun ke kurma ce kace ba na sauraron kaɗe kaɗe ba na sauraron gulma da annabi manci na kurma ce ni daga sauraron haram ya ce ke a wulciya kike babaki ya tashi tsaye balle ki taka ta ce gaskiya ya faɗa ban taɓa takawa da wannan kafa zuwa wurin da aka haramta ba yau 'ya'yanku su ne masu zuwa cocktail party su ne masu zuwa picnic party su ne masu zuwa tildown su ne masu zuwa barbecue su ne masu zuwa bonfire su ne masu zuwa bush fire su ne masu zuwa of night kai sai ya ji fashe shi gaba ɗaya lafiya kallau salamun ƙaunar min rabin rahim a sanadiyar wannan auren ne aka haifo imamu abu hanifa ka zaɓa wa ɗanka mata uwa ta gari tun kamin a haifo shi wannan haƙƙi ne da yaron ka yake da shi akan ka a musulunci makarantar islamiyya idan aka sa naira dubu biyu a tam ɗari biyar a kowane wata ba a biya makarantun boko fa wallahi kwanan nan ina magana da wani yana faɗa mun ɗansa guda ɗaya yana karatu a wata private school ya ce min kowane tam abin da yake biya naira dubu sittin da ɗaya yaro kwana ɗaya amma makarantar islamiyya sai ka samu naira hamsin ake biya a wata kuma ta gagara sabuwa kai wai kuna san aljanna da gaske haka za mu tafi lahira haka za a kama hanya ko wulakanta makarantun islamiyya in yayanku za su je makarantun boko ku ɗinka musu uniform a wanke a goge a yanke masa farce masa takalma mai tsada da safa a dauke shi a mota a kai shi a makarantar in an kira pta mitin uban ya je da gudu amma makarantar islamiyya da lokacin yayi lokacin za a tura shi kai ce fare in an kai mutum da iyayen yara uban ba zai je ba bencin makaranta ya kare uban ba ruwansa ya za a inganta makaranta uban ba ruwansa malamin shi ma an bashi a kidime a ruɗe a gigice ya yi ashe asa a gabara kansa ya ci tura ya yi ƙura hannun riga ta balin kafa sa ɗaya ta ɗaya sai ya koɗe ya bushe ya kanzame ya muke ya ne makaranta kurani kira haƙƙi ne da 'ya'yanku suke da shi a kanku ku karantar da su Alkur'ani mai girma haƙƙi na gaba da da yake da shi a kan iyaye a musulunci a nuna masa ƙauna da tausayi a cikin zuciya Allahu akbar ƙaunar yaro da tausayin yaro a cikin zuciya a ga ka jawo ɗanka kana ƙaunarsa ka rungume shi kana sumbatarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana riƙe da jikan sai masa kit akwai wani akara ibnu hadis yace ya manzon Allah hatta kai kana sumbatar yaron ka ina da yaya sun fi goma ba taɓa sumbatar ko ɗaya cikin su ba annabi yace duk wanda bai tausayin yara Allah ba zai ji tausayin shi ba a wani hadisin annabi yace ya zan yi da kai Allah ya cire rahama daga cikin zuciyarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tausayin yara kanana ka karanta hadisai suna nan birjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci yana sallah yayi sujada sai wani yaro ya rarrafo sai ya zo sai ya raba kafafunsa sai ya haye kan wuyan annabi kun san me ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yaro ya hau kan wuyan shi annabi sai yake da gurin sujada ah. sahabin da ke ba da labarin yace ranan da muka yi wata irin doguwar sujada da ba taba da ta yace da sujada ta yi tsayi ta yi tsayi daga can bayan race ni sai na leƙa na ga me yake faruwa yace sai na leƙo sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ne ya raba kafafunsa ya haye wuyan manzon Allah ya yi shiru abunsa annabi bai dago daga sujadar ba sai da yaron ya gaji da zama da kansa ya sauka sannan annabi ya dago bayan an gama sallar annabi ya kalli yaro ya ce amma yaro yau kayi sa'a doki baka hadu da doki mai tutu ba wa amma yanzu wani arna ne wanda zai koya mana kaunar yara kanana da san yara kanana a takbir Allahu a takbir Allahu to ai hakokin suna nan barkatai takbir adabu aliyu kana da gaskiya ku bi mu bashi in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu karita wa'azi ba a fara ba yanzu za a fara wa'azi jigajigan malamai duk suna nan zaune yanzu za a zo a ci gaba da bude wuta yau in Allah ya ji hatta madana ilfajar a takbir ba dubu ba tafiya da kansa wala annahu fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran wa ajada tafsira walau ma yu'azuna nabi la kana khayran wa ashadda tadbita da ka ta alaran ma waya ko wata doka da yanzu aka kawo majalisar dokoki child rights act tsohuwar doka ce gadon ta aka yi tun gwamnatin baya ta kawo dokar tana na aji wai za a yi doka wai in kada ki danka ko ya ki sallah kai ka kotu a daure ka idan ka aure da yanka bata kai shekara sha takwas ba to kai uban za a daure ka daure shekara biyar shi kuma mijin za a masa hukuncin fyaɗe za a masa daure rai da rai jama'a takbir ku saurara ku ji wannan sako duk ɗan majalisa ko na dokoki ko na samari ko na dattijai wanda ya kuskura musulmi ya sa hannu akan wannan doka yana sa hannu a kanta inda shi musulmi ne ya zama murtaddun anil islam wallahi dan take ya zama arne da shi da okonko da bulus da jonathan da briskila da victoria da hadda kai matasa ku daga hannu ku yi kabbara dan majalisar zabo shi akai daga ƙauyen su ya je abuja ko eh. to idan ya kuskure ya sa hannu akan wannan doka shi da garin su adabo adabo bai bai bai bai bai bai da ya kuskure ya dawo ko kuma wata san gari ga wanda ya sa hannu akan dokar da ta soke sunna ga wanda ya sa hannu akan dokar kafirci ga wanda ya sa hannu akan dokar fitsara ga wakilin su bush ga wakilin su tony blair ga wakilin su sharon wakilin su cire dik yana isuwa ku kuma dik dik dik dik wala annahu qalu ma yu'azuna bihi la kana kana lahu ajrun ba'alu ma

ختامهم وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر malam muhammad kabir gombe allah ya saka da alkhairi yan uwa musulmi daga abinda malam muhammad ya faɗi a ƙarshe akwai wata makaranta da ke cikin garin kaduna a wajen ɓangaren barnawa wayanda suka san kaduna sun san gurin ana ce ma makarantar damba school shekaran jiya ranar juma'a ina masallaci ina wani darasi da na saba yi sai ga wani shahararren attajiri da ke cikin garin katsina sai na ga ya shigo ta kofar da zan gan shi to sai na sallama to bayan mun ci gaba da yin karatu sai ya ɗan ruso mun cewar ya zo ne yana so ya gani amma in taimake shi in dakata da darasi ya ganni ya gaya mun sako to da na fito muka keɓantu da shi ya ce mun da daɗewa 'ya'yan shi suna karatu ne a damba kullum nan har yana da 'ya'yan da sun tafi malaysia wasu suna london amma yanzu ya mai da yaran shi hutu an ce an hana yaran musulmi yin sallah a makarantar menene ya faru domin yau da kullun da canje-canje da canjin shugabanni har an kai matsayin yanzu fasto ne ke shugabantar makarantar kuma 'ya'yan da ke karatu a makarantar casa'in da biyar bisa ɗari 'ya'yan musulmi ne amma management board na makarantar su kuma casa'in da biyar bisa ɗarinsu kiristoci ne ke rike da shugabancin makaranta dangane da haka ɗan musulmi ma ba yi da iko ya yi sallah a gurin saboda haka lallai ne mu sanar da musulmi sai na tambaye shi kana da nambar ciyaman na kwamitin makarantar ya ce akwai ya bani bayan na tashi karatu sai na buga mai ga labarin da yake bayyana yana yaduwa wannan labari gaskiya ne ya ce i eh, wannan labari shi ma an bugo daga gurare daban-daban an gaya mai na ce to a matsayinka na shugaban wannan makaranta lallai ka ɗau mataki in ba ku ɗau mataki ba to za mu gaya wa al'ummar musulmin da 'ya'yayensu ke makarantar nan su fitar da 'ya'yayensu a ciki ya tabbatar da cewa yau dinnan yau asabar kenan za su kira taro na gaggawa don ɗaukan mataki akan wannan dangane da wannan wa'inda 'ya'yayensu ke wannan makaranta su san da wannan labari kuma sauran wa'inda suke iya ɗaukan matakai akan wannan su masu taimaka su ɗauka sako na gaba kuma na ƙarshe ‘yan uwa musulmi musamman waɗanda Allah ya ke ba su iko duk shekara suna tafiya aikin haji mun rasa wai wace hanya za a bi ne a warware damuwar aikin hajin Najeriya duk shekara sai abin nan alhazai ‘yan Najeriya sun wulakanta a iya da makka da madina da makamantansu kullum in an dawo sai an dawo da matsala kuma sai an ba da shawarwari hanyar da za a bi a warware amma ba za a warware ba yanzu fa abin da ake ciki zuwa yau ba a gama ɗauko rabin alhazanmu daga saudiya ba don allah wani irin abu ne wannan amma yanzu sauran ƙasashen duniya sun gama kwashe alhazansu kowace shekara a zo a bai wa mutane kwangila kwaso alhazai ba su da jirage su zo a yi ta wulakanta alhazan najeriya shi ma wannan sakon muna kira ga duk wanda abun ya shafa su ji tsoron allah su gyara wannan damuwa da take damun al'ummar musulmin najeriya muna fata Allah ya mana taimako ya mana jagora Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi malaman da suka ba mu gudunmawa ta wa'azozi da faɗakar da mu a wannan dare muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka masu da alkhairi abinda Allah ya nufa aka yi mana wa'azi da shi Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi yanzu malam Adamu Aliyu zai kira wanda zai yi addu'a ta Allah saka da alheri sai dai ya kawo wata magana ta magana alhazai akwai yadda za a gyara mana amma sai dai ba za a gyara ba a akar makalla kun ce duk ƙarshen eh, juma'a ta ƙarshen